bismillahir rahmanir rahim fulani kashi na talatin da bakwai iya ta miƙe tsaye tsabar farin ciki ji take kamar ta da katsale cikin kuɗin ta jimƙe kurwa mai jidda har sai da ta fito sannan ta ciro kurwa daga cikin kuɗin ta ƙulle a jikin zaninta ta kama hanyar gida ran ta fes hajiya babba hajiya talata ta girgiza kai tana mamakin abin da nana ta yi domin ya fi komai ba ta mamaki fiye da wanda salim ya yi yanzu wayan nana har ya yi kauri haka ita na har ta samu hankalin yin laba da furta irin waɗannan maganganun hajiya babba ta taɓe baki tana faɗin hun hmm. har tana min barazanar wai za ta fasa auren salim sannan wai za ta faɗa mai martaba matuƙar ban sa an saki yaron ba to wai shi son shi take yi ne ga alama kin gani idan ba son shi take ba har ta isa ta min wannan ne wai ni na za ta kalli tsabar ido na ta faɗa min haka hmm. hajiya ta lati ta ja dogon numfashi ta sauke ki kwantar da hankalinki hajiya abin da ya fi kawai mu koma garin mutanen nan ba a bori da sanyin jiki sannan ni a tawa shawara ki sa a saki yaron kawai in ya so idan mun je can sai mu faɗa masa a rufe mata baki kuma su shiga tsakaninta da yaron sannan su ƙara mata son salim a ranta shi kuma salim ɗin a raba shi da waccan yarinya in ya kama ma a haukatar da ita ni ma kuma ga ta matsalar ina son su sa waziri ya fasa magana auren nan eh ni ma haka ne ni yayi dan har na faɗa jarma a saki yaron idan ya dawo yau zan masa magana zuwa garin kuma tun yau zan faɗa mai martaba cewa hajiya hansai ba ta da lafiya ina son in je in duba ta jibi sai mu wuce kawai domin zama bai gan mu ba kin ga idan muka je sai su faɗa mana wace ce faɗiman har ita ma ai mana maganin ta kawai mu huta tun ma kafin ta shigo ciwon kanmu yayi yawa eh hakan ne sai dai wani hanzari ba gudu ba kin san jarma bai san da ni a cikin lamarin nan ba idan ya san da ni za a tafi asiri na zai iya tonuwa kar ki ji komai ai ba faɗa masa zan yi cewar ga abin da zai kai ki ba zan ce masa raka ni kawai zaki ke kuma sai ki fara shirin kitin yau eh ai tun yau zan fara don haka gobe zan bar gidan da zan yin yaji akan magana auren nan kuma da na bar gidan zan koma gidan yaya rakiya zan faɗa mata komai ta nan za mu samu hanyar zuwa don na san halin waziri wani irin murɗaɗɗen mutum ne ko da zai neme ni sai bayan kwana biyu hajiya babba ta kalli dun kulolin abincin da ke gabanta tana faɗin ni ina mamaki ina salimi san yarinyar nan har yana faɗin wai ban san halin da take ciki ba shi ne abin mamakin ai amma idan muka je can ai za mu ji hajiya ta gida kai tana faɗin bar ma in kira jarman yanzu ta ɗauko wayarta ta lalubo nan basa Bata daɗe tana ringin ba ya ɗaga yalo hajiya na faɗa masa a sake shi ganin na taho ma masarautar to yayi sai ka iso Ta sauke waya tana wani kankance ido irin na manyan matan da ke cikin damuwa ya ce ga shi na a hanya sai ki wuce tun kamin ya iso hajiya ta lata ta miƙe da sauri tare da ɗaukar jakarta gara na tafi karya tarar da ni a nan kam duk yadda kuka yi sai ki sanar da ni a waya kai hajiya baba ta iya ɗaga mata kawai Ta mai da dubanta ga gurin windon ɗakinta abubuwa biyu ne suka tsaya mata a rai hajiya talatu bata daɗe da fita ba jarma ya shigo ɗakin da sallama kamin ya zauna juri ta turo ƙofar ɗakin ta shigo ita ma ta zauna kusa da hajiya jarma ya zauna yana kallanta domin duk abin da suke bai taɓa magana da hajiya a gabanta ba sai dai idan ya tashi hajiya ta labarta mata komai kamin jarma ya ce komai hajiya ta kalle shi cike da damuwa ta ce jarma ina son zuwa garin nan ne nan da jibi jarma ya kalli juri kamin ya kalle ta jibi fa kika ce hajiya eh mana jarma baka ga halin da muke ciki ba ne ina da tabbacin mutanen nan ne kaɗai za su iya mana maganinta tun ba a je ko ina ba mun fara ganin lalacewar shiri balle kuma nan gaba me kake tsammani dama ka ce sun faɗa mana falmata sardauna da kuma faɗime su ne za su lalata mana shiri gashi kuma mun fara gani tun yanzu ba kuma lalacewa shiri kaɗai ba har da tonuwa asiri wanda zai samu mu ji kunya jarma ya sauki ajiye zuciya yana kallon juri so yake magana kuma yana jin nauyinta domin bai taɓa irin wannan magana da hajiya a gabanta ba gani yadda yake ɗare ɗare da juri ya sa hajiya ta ce karka damu jarma juri ta san komai na san ka sani tafiya nan ma da ita za a yi ta da yadda Allah ka sake jikinka mai magana hajiya kina ganin tafiya jibi-jibin nan bai yi sauri ba babu wani sauri ni idan zan samu dama ma yanzu zan iya tafiya wallahi yanzu haka jina nake kamar a ƙaya idan fa muka yi wasa za mu ga wasa haka ne gaskiya to ai ni ba ni da matsala sai na fara shiri na tun yanzu ba ma sai mun je da wannan abokin nawa ba gudun kar ya ganki ko ya gano wani abin sai mu tafi kai tsaye can katsina. in ya so mun mu shiga garin sai na samu abokin wannan wanda ya mana jagora ya sake mana haka za a yi juriya za ta siya mana tiket ɗin jirgin katsina sai mu haɗa a airport amma fa shiga burtu za ka yi don kar wani ya ce ya gani tare da kai haba hajiya kamar baki sanni ba na san yadda zan yi ai sai dai matsalar kar sai mun sauka a can katsinan wani ya faɗa tima ya gan mu tunda kin san a can yake aiki ai ba shiga zamu cikin garin katsinan mu zauna ba kuma kamun mu isa zan faɗa hajiya a mata ta sama mana mota mai bakin gilashi ni dai da son samu nema a ranar da muka je keti din mu isa garin mutanen nan washe gari mu dawo har tiket din dawowa juriya sai ki siya mana ni wallahi na matsana ganna a garin mutanen nan oke ba matsala hajiya duzan zan siye siyo insha Allah Jawar Juriya tana amsa Hajiya babba. Jarma ya murmushi, wani abin mahajiya sai kin je can. Bokan nan makaho ne, amma zai karanta miki komai kamar a gabansa a kai. Ni kaina sai da na tsorata da lamarinsu, musamman yanzu da ya kasance duk abubuwan da suke faɗa mana shi ke faruwa. Hmm. Shi ne kawai abin da hajiya ta iya faɗa tana ɗauke kai. Falmata. tun da Salim ya sa ta a mota ta kasa magana sai hawaye kawai take. Kana ganin ta kasan a rikice take. Irin rikicewa nan ta mai gaskiya da ya rasa abin faɗa ga bakin ta ya mata nauyi ji take kamar an saka mata sufagilu an manne mata shi salim tuki yake ba don ya san inda zai je ba ko kuma inda zai kai ta abin da kawai yake gani ya dace shine ta yi nisa da gidan na dan wani lokaci a hankali yake tuki yana kallon fuskarta yadda hawa yake mata zuba sai ya ji wani iri gashi ta kasa cewa komai tun da suka shigo motar falmata ta jiyo da kyar ta kalle shi a lokacin hawa yana sako mata har yanzu ta kasa ya dawo ba mafarki take ba ki ce wani abu mana ko da ba zan yadda ba misali ƙazafi ta yi min ko kuma ki faɗa min yadda komai ya faru ya faɗa yana kallanta can kuma ya kalli titi yana tuƙin tsoro yake kar bakin ciki ya sa ta kasa magana gaba ɗaya ga shi dama ba wani ji take sosai ba wannan kiran da ya mata ma bai ɗaga murya ba ba za ta ji ba a zahiri motoci da gidaje falmata take kallo a baɗi ne kam tunanin yadda baba da umma za su yanka namanta su soya shi take ko kuma su gasa ta da wuta idan har ta koma musu gida da wannan labarin da ɗaya bangaren kuma tana tunanin irin korar wulakancin da ammi da shatima za su mata ta san ba za su taɓa zama da ita ba da har aka sami yan kunnen luma a ɗan kwalinta sai a lokacin ne ta samu damar wa kanta har ta fashe da wani irin kuka me na yi mata me yasa za ta yi min haka me yasa za ta makala min sata yanzu ammi ba za ta yarda da ni ba kuma idan baba ya ji zai iya min wani abun ko umma ta sa ya kore ni ta faɗa da kyar kukan na danne mata numfashi salim ya kalle ta ya sauke idansa har gurin wuyarta damara da ya gani a wuyanta ya matuƙar burge shi yana son mace da damara wuya ami ta ce wani abin ne a'a amma na san za ta kore ni ne saboda ba da izinin ta na tafi ba lokacin da zan tafi ban faɗa a kowa ba kuma ita ta bani yan kunnen yara ta ce na daure a ɗan na. amma kuma ta kwance shi a gaban Ami ta ce wai na sata kuma wallahi ban ɗauka ba ta ƙara da kuka kalanta ya sake yi ba tare da ya ce kuma bai ɗauke idansa ya ci gaba da tuƙin na taɓa yin irin wannan kukan da kika yi ta kalle shi har lokacin kukan take a hankali lokacin da na zaɓi yin sana'ar waƙa a lokacin ban wuce shekaru goma sha hudu ba babana ya ce ba zan yi ba ya rufe ni a ɗaki hajiya ma ta ce ba zan yi ba wai abin kunya ne a gurinsu a matsayina na ɗan tsohon mataimakin shugaban ƙasa a ɗaki nake wuni ba na fita ko ina sai idan zan je makaranta duk wata hidima da za a yi a gidan ni ina ɗaki ɓoye babana ya ɗauka hakan zai sa ni cire rai da abin da nake so ni kuma hakan sai ya bani damar rubuta wasu waƙoƙi da yawa ya ɗan yi murmushi na sha wahala fa kafin na kawo yanzu saboda family na ba sa so a wancan lokacin amma dube ni yanzu yan uwana har cewa suke ni dan uwansu ne saboda su burge mutane sannan kafin babana ya rasu sai da ya buɗe min studio ya ƙarasa har lokacin yana murmushi daga haka kuma bai sake cewa komai ba har ya isa gaban gate ɗin gidan momi ya saba faka motar a waje ya fita ya shiga cikin gidan sai dai ganin falmata ba ta da mayafi a jiki Ga shi rana ne ba dare ba ya sa yehon mai gadi ya buɗe masa get ɗin ya shiga harabar gidan ya faka dab da kofar falon har lokacin falmata tana kuka mara sauti sai da ya kalli amir da ke tsaye a kofar rike da jakan laptop sannan ya kalli falmata jira na anan zan fito yanzu kamar ya san ba za ta ce masa komai ba ya buɗe motar ya fita ba tare da ya jira abin da za ta faɗa ba hannu ya miƙa amir suka gaisa sannan ya danna ƙararrawar falon bayan kamar minti goma mumi ta buɗe masa ya shiga ciki ya mai da kofar ya rufe da hannu amir yau falmata alamar ta zo sai ta buɗe mota ta fito tana share hawayenta gaba ɗaya ta manta ma ba ta da mayafi dan ba ta wani mayafi take ba ta tashin hankalin da ke gabanta take ba ta cikin kwanciyar hankali amma hakan bai hana ta tafiya a nutsa ba bai kawar da komai daga tarbiyyar ta ba kafin ta ƙara saka kofar shiga falon ta tsaya kanta a sunkuye hawayenta kuma ba su daina zuba ba ganin ba ta da niyyar karasowa ya sa shi ya tako ya sauko inda take ya tsaya a gabanta yana faɗin me kike yi wa kuka ta kasa magana sai ƙoƙarin haɗe kukan take duk da bata iya jin abin da ya faɗa ba me ke tsakaninki da Salim ne wannan kam ta domin ya ƙara matse tazarar da ke tsakaninsu da ita kamin ya furta mata tambayar ta girgiza masa kai alamar babu komai sai dai bata furta komai ba zauna ya faɗa yana nuna mata sai dai kamin ta komai ya riga ta kaiwa ƙasa ya yi wa kansa mazauni a gurin a hankali ta daga idanta ta kalle shi sannan ta zauna tana jin kamar an yanke mata kukanta me yasa kike kuka ya tambaye ta da rada kawai yana son ya sani ne dan shi kanshi yana salim kallon mutumin banza saboda wasu celebrities din su ne ke bata wasu suna an kore ni a wajen aiki na ne shine zai sa ki kuka ya tambaya da mamaki domin shi bai ga abin kuka ba dan an kore ta a gurin aiki ko bata faɗa ba ya san ba aikin ofis ba ne domin bata yi kama da masu aikin ofis ba. ta ma yi kankanta da irin wannan aikin ai idan na koma gida umma za ta yi min duka babana ma haka mamanki sai ta girgiza kai mama na ta rasu abokiyar zamanta dai oh sorry ya furta yana jin wani iri haka yake samun kansa a duk lokacin da ya haɗu da mara uwa mace ko namiji yana tausaya musu rashin uwa ba daɗi idan mutum ya rasa uwa ya rasa babban jigo ya faɗa yana kallon harabar gidan alama yana ƙoƙarin nisa a duniyar tunani kai mata ka tara su. a ba zata falmata ta yi masa tambayar ya juyo ya kalle ta sannan ya sakar mata murmushi ba na tsammanin haka dan ba zan iya cewa ga inda mahaifiyata take a yanzu ba sannan ba zan iya faɗan me ya ni da ita ba kawai dai na yi sa'a na samu mumi tana kula da ni sosai ba kamar sauran kishiyar uwa ba amma ina fatan wata rana mama na ta neme ni ban san abin da yana ta zuwa gare ni ba ni kuma ban san abin da ya hana ni neman ta ba a duk lokacin da na yi yunkurin hakan sai na kasa amma ina fatan sake ganin fuskarta ko da sau ɗaya ne a rayuwata ina buƙatar ga ainihin wadda ta haife ni ya sake kallon falmata yana ƙoƙarin ƙirƙirar wani murmushin ya yaɓa a fuskarsa domin yana samun kansa a cikin damuwa a duk lokacin da ya tuna da mahaifiyarsa ya sunan ki ma a maimakon ta ce masa falmata ko fulani sai ta zaɓi ta faɗa masa ainihin sunanta fatima suna mai kyau ni kuma suna na amir ko ki ce da ni black wato baƙi kamar ke mun yi anko ni baki ke baka hakan ya nuna ba mi gadon fari ba kenan falmata ta yi murmushi kamar ba ita ce ta gama kuka yanzu ba ni babana fari ne mama ta ce baka ni kan mamana da babana duk bakake ne sai dai mamana ta fi babana baki amma tana da kyau sosai sai dai a kamanni babana na ɗauko ban biyo mamana ba ni ma fuskar baba na ɗauko amma bakin mamana ne har umma tana cewa wai ba don ina da kamani da babana ba da sai a ce ni ba yasa ba ce wai baki na yayi yawa ta faɗa da ɗan ƙaramin murmushi a fuskarta ido ya ƙura mata haka nan yake jin ta kwanta masa a rai sai yake jin kamar dama can ya santa kamar yadda ita ma take jin sakewa da shi hakan ya nuna babanki yana da kyau ta yi murmushi shi ma murmushin ya yi miƙe tsaye yana duba agogonsa momi karfa ne latti ina za ka je ta tambaya tana miƙewa tsaye airport za ta kai ni na fi jirgin abuja zan koma makaranta ne amerika wata ƙasar eh hutu ya kawo ni nan amma na kusa gama na dawo gaba ɗaya ke ina kike karatu ni ba na makaranta ban taɓa zama a aji ba da gaske eh sai ya ji ta ba shi tausayi ina mayafinki sai a lokacin kunya ta lullube ta domin ta manta da wani zancen mayafi har sai da ya magana a can gidan na bashi tana rufe bakin momi ta buɗe ƙofar falon ta fito salim na bayanta sai dai shi yana riƙe da ƙofar falon ne a nan wata sabuwar kunya ta sake lullube falmata cikin dauriya ta na ta gaishe da momi momi ina kwana momi ta amsa mata tana mata kallon tausayi lafiya kalau ai wuni yayi sha biyu bata kusa ba falmata ta ƙara sunkuye da kanta ki shiga ciki zan aje amir a airport in dawo salim ka sama mata hijabi ta sa daga bakin kofar da salim yake tsaye amsa mata da oke sai da falmata ta kalli amir sannan ta taka zuwa gaban kofar salim ya bude mata ta shiga a ƙasa ta zauna shi kuma ya wuce sama dakin momi bai daɗe bai sauko riƙe da ɗan ƙaramin mayafi ya zauna a kusa da ita sai dai shi yana saman kujera yayin da ita kuma take zaune a ƙasa saka wannan ban ga hijabi ba ta miƙa hannu biyu ta karɓa ta yafa ya ciro wayarsa yana danna ba tare da ya kalle ta ba na faɗa momi komai kuma ina fatan za ta ɗauke ki aiki a nan idan ma ba ta son aiki don na san ta ba ta son yar aiki za ki riƙa wuni a nan sai dare ki koma idan lokacin biyan kuɗin aiki naki yayi zan baki sai ki bata ina fatan hakan ya yi miki ba sai sun san an kore ki ba balle su miki horo dan da ya fara magana ta daga kai take kallonsa sai idanunta ya cika da hawayen farin ciki kora masa ido tai tana ta kallonsa tana jin wata irin ƙaunarsa na ƙara ƙirƙirar muhalli a cikin zuciyarta jin ta yi shiru bata ce kuma bai sa ya kalle ta sai ya ga hawaye yana sauko mata hakan bai miki ba ne ta girgiza kai a hankali da a ce zan iya da na buɗe maka zuciyata ka ga yadda kimar ka ta cika ta da a ce kowa kamar ka yake a duniya da duniya ta zauna lafiya kana da kirki fiye da tunanina kana da kyautata ga masu bukata ba ka kyamar kowa ba ka da girman kai har yanzu zuciyata ta kasa aminta cewa kai ne salim m2 ina roƙon allah ya maka fiye da yadda kama. ya zama gatanka ya maka jagora ya shige maka gaba akan dukkanin al'amuranka salim ya yi murmushi yana mata wani irin kallo mai wuya fasara kalamanta na ratsa jini da jijiyar jikinsa wata mace mai kalar shekarunki ko ƙasa da ke ko sama da ke ba ta taɓa faɗa min kalamai masu daɗi kamar yadda kike faɗa min ba ina jin daɗi idan na yaye wa mutum baƙin ciki ina jin daɗi idan na yi taimako amma ke ina jin kamar a ce zan iya yaye miki dukkanin ki fiye da kowa kina bani tausayi sosai sannan yadda ƙaddara take haɗa mu wataƙila kin fi buƙata ta fiye da kowa zuciyata ta cika da tausayin ki yadda kike da nutsuwa hankali juriya haƙuri sai kike ƙara burge ni duk da ƙarancin shekarun kin iya magana mai kyau falmata kin cika yadda duk ake son mace ta zama mijinki ya yi dace da ya ƙasa da kanta bayan yabo da ya mata a mota na cewar tana da kyau yau ma ya ƙara yabanta da wasu halaye da ɗabi'u da bata san tana da su ba kin san wasu lokutan idan Allah zai taimake ka ba wai zai taimake ka bane kai tsaye sai ya kama ka wani wanda ta dalilinsa zaka samu taimakon ko kuma wani abu da kake nema to ina ɗaukar kamar hakan ne a tsakanina da ke falmata dai bata sake ɗago kanta ba kuma bata sake cewa komai ba har ya miƙe tsaye akwai inda zan je ki zauna anan har mumi ta dawo ni zan wuce ta ɗaga masa kai ba tare da ta ɗago ba sai ya murmushi ya ɗauki mukullansa ya nufi ƙofa sai da ya kusa fita sannan ta jiyo ta kalle shi kamar ya san magana take son ta yi mishi shi ma sai ya jiyo ya kalle ta na gode sai kawai ya mata murmushi sannan ya buɗe ƙofar ya fita sai da ya fice sannan ta ɗauko kanta tana karewa falon kallo ciki har da katon hoton mijin momi da ke manna a falon falmata na zaune a falon har kusan awa ɗaya sannan ta ji ana saka a kofar mukulli ana ƙoƙarin buɗewa daga waje ta tattara gaba ɗaya hankalinta ta maida gurin kofar har sai da aka buɗe kofar momi ta shigo tana sauke gajiya o na barki kina ta jira ko wallahi jirgi ne ya ki tashi da wuri da zuwa falmata ta faɗa sai momi ta zauna tana amsawa yau sannu dai na bar ki ke kaɗai ko ba komai shi ya tafi ya ce yana da aikin da zai eh ya faɗa min abu na biyu kuma salim ya faɗa min duk yadda abubuwa suka faru maganar gaskiya ni bana buƙatar 'ya aiki saboda aikin gidana ba wani mai yawa ba ne kuma mijina yana abuja gurin uwar gidansa saboda a can yake zama ni kuma na zaɓi na zauna a nan ne saboda aikina da kuma 'yan uwana sai an ɗan kwana biyu yake zagayowa ko kuma ni na tafi sai dai hakan ba zai hana na ɗauke ki aiki ba saboda halin rayuwar da kike ciki sannan salim ya roƙe ni idan bana ma son aikin naki to na baki ki rika wuni a nan idan lokacin koma yake zai samu wanda zai rika kai ki gida idan wata yayi kuma zai biya ki kuɗin aikin naki da haka a yanzu zaman ki ya dawo nan za ki wuni a nan ko da baki aiki ba abin da nake son ki da shi shine rikon amana da kuma tsafta insha Allah hajiya zan kiyaye ki kira ni momi baki da wani sunan bayan falmata ne mamana tana kirana da fulani